Ministan albarkatun ruwa na Najeriya, injiniya Suleiman Hussaini Adamu, ya shaida min cewar duba da matsalar tafkin Chadi, dole sai duniya ta taru don duba yadda za a tunkari wannan batu gadan-gadan. Ko shekarun jiya mana dawa daga ta wani taro a birnin Paris a game da wannan aikin, da muna so a yi babban muhawara inda za mu tattauna za mu kawo ƙwararru lallai a maganar jawo ruwa zuwa tafkin cadin nan za mu tara duniya a yi magana to duniya ta zo gaba ɗaya muna son duniya su haɗa a tallafa mana haɗin gwiwa da sayan za a aikin nan. dan masanin fika alhaji baba aba na zaman tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen afirka takwas da ke da alaka da tafkin cadin. lokacin da tafkin cadin yake tafkin cadi wato ba wai kawai wuri ne wanda za a je a yi noma ko a yi su ne ba wato kamar ya ɗaya daga cikin tourist attraction to kuma abin takaici shine najeriya ita kadai ba ta gyara shi ba yanzu kokarin da wannan gwamnati take kokari ta yi shine ta samu amincewan duniya gaba daya to dama akwai saduwa da ake wanda ake kiran shi world water conference to a ciki ne ake duba duk wasu abubuwan da suka shafi ruwa matsaloli da ake samu wajen shari na ruwa inda ya, ya shafi kasashe da dama yanzu kaga kamar na nan tafki chadi ya shafi kasashe bakwai ne ba wai Najeriya Chad Cameroon ne kawai ba har Algeria to ba ƙasa ɗaya za ta iya maganin sa sai an sa wato an samu amincewa da taimakon ƙasashen duniya to da walle hanyar da za a yi samu shine wannan World Water Conference nan kuma akwai abu ɗaya wanda ya kamata a sani lokacin da shi shugaban ƙasa na yanzu shine gwamna a lokacin da tafkin yake tafkin ya sha zuwa. Kazalika a ministan ruwan Najeriya ya ce akwai kuma ƙarin wani shiri na musamman don wadata birnin Maiduguri da ruwa. Akwai shiri na jawo ruwa daga kogin gada zuwa alau to daga nan za a jawo ruwa akwai dam da za a gina kuma za a yi kokari a jawo ruwa zuwa eh, alau dam wanda shi ke ba maiduguri ruwa so za mu kashi na farko wanda za a jawo ruwa zuwa maiduguri zuwa alau dam hassan mai na kaina muryar Amurka daga Maiduguri, Najeriya.